واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haɗuwa wannan masallacin masallacin juma'a na Profesa Egwandu inda muke karatun littafin sayi muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a 18 ga watan zulkaida shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin kitabun nika yau muke fatan mu kai karshen kitabun nika za mu tashi babu hukmil azli muna roƙo Allah ya ba mu ikhlasi Allah ya sa saboda shi muke Allah ya sa karatu kafin komai ya zama sanadin tsira mu sanadin shiga aljannan mu Allah ya kau da rabo na shekaru ko son rai ko riya daga cikin abin da muke yi inda muke ta yin daidai Allah ya ba mu ladashi ya karba inda muke ta yin kurakurai da yawa Allah ya yafe muna ya mantar da su a zukatanmu ya shafe su a littafanmu wannan shi ne karatu na 176 bismillah اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين إلا النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أجلنا وشيخنا ومتابعنا بنعمتك على المغيبين قال المؤلف رحمه الله باب فضل العبد قال وعن هذا حديث أيوب وقيل الحديث وعن الحجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا سريعا محمد بن عيسى بن قال أنه حديث

yace babu hukumin azli babu mai magana game da hukuncin al'azumi musa shi ne mutum yana jima'i da matar shi ko bai washe sai ya zage ya kai ya bari mani ya zuba cikinta watan wani hanya na contraception na hanya hana mani ya shiga cikin mata in wanda aka yi na zamani ko kwallon ko a sa roba ko a yi allura wani abu da zai hana ɗaukar ciki hanya hana ɗaukar ciki mutum saboda wani dalili ba ya sun mata ta ɗau ciki mutum saboda wani dalili ba ya sun baiwa ta ɗau ciki asalin azumi kamar da za mu je ga wannan hadisar a wannan babe ga bayi ne amma hukuncin shi yana zuwa ga 'ya'ya mun karanta a nan majalisin a cikin adabul zufaf hukuncin shi ga bayi da hukuncin shi ga 'ya'ya mata mun karanta zaka yanzu mun ya al'azlu ko tsaye wannan babin je mana magana menene hukuncin wannan aikin don haka za mu ce hukuncin mutum ya hana ɗaukar ciki hukuncin mutum ya hana mata ce ɗauka ciki saboda wani dalili ko wani uzuri wannan dalilin da uzurin dalili ne mai ƙarfi ko mara ƙarfi ko kuma dalili ne na ban so ko ban sha'awa duk ina fata za mu na wannan insha Allah imam ya ce haddathana ibn ayyub wa qutayba ibn sa'id wa ali ibn hujr قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة شيخ rabi'a بن عبد an yana cikin wanda suna ne kama da na mata rabi'a da ta e ta ƙarshe amma namiji ne rabi'a bin abdurrahman an muhammad bin yahya bin habban an ibni muhayri sunan shi abdurrahman bin muhayri shi ma sahabi ne annahu qala dakhaltu ana wa abu silma ala abi sa'id al-khudri yace da ni da abu silma malik bin qais mun shiga inda abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu fas'alahu abu silma fa qala sai abu sirma ya tambayi abu sa'id al-khudri sai ce ya aba sa'idin hal ita Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yasqul al-azla shin kaji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana magana hukunci al Su fa qala na'am sai ce eh da inda abin ya fara da zauna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata bal mustalik mun yi eh, yaƙi tare da annabi sun san yaƙin bani mustalik tare da shi muka tafi wannan yaƙin fasabaina kara'imal arab sai muka ribaci matan larabawa muka same su a matsayin bayi faƙalar alainan uzba sai gauranta ta daɗe muna wata muka daɗe ba muke da matanmu ba waɗannan bayan ɗane muke da su can wara gidna sun fi daɗi sai muka yi so mu sadu da su muna jin tsoron su zama ummu walad idan ba za mu iya sai da su ba wata abin da afida shine mu rabu da su in mutum yana da baiwa idan ya take ta yi jima'i da ita ta haihu to ba a sai shi ta shi nan ta tashi da ta koma ummu za zaka baiwa bauta haɗa gare ta bauta kaskasci ce ana sai da bawa yadda aka sai da tumaki da awaki yadda aka sai da rangama amma baiwa mace ana iya sai da ita amma da in ta haihuwan mata in ta hama ta koma umu walad to baka sai ta sannan in kan rasu za ta yantu da ka ta zama ba ta zama cikin gado sannan kai kana da rai tana nan a matsayin bai wakka ba ka yanta ba amma dai baka da yancin sesuwa sai su suka ce sai muka ji tsoron haka muka ji tsoron ga mu da matan nan mun same su na larabawa za mu tafi da su kila za su yi tsada amma in mun take suna haihuwa kuma za mu sai da su ba fa aradna an nastamti'a sai muna so kuma mu ji daɗi da su wa na na'zila sai mu yi al'azmi fa kullna sai muka ce naf'alu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baina azhurina in za mu yi wannan hukuncin za mu yi wannan azlu kuma ga annabi gaban mu annabi sallallahu alaihi yana tare da mu la naf'alu ba mu tambaya kai wa sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai muka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala la alaikum alla taf'alu idan sa da annabi sai ba su la alaikum alla taf'alu ba ku da laifi in ba ku yi ba daga nan malamai suka samu wannan kalimar ta ana da kyama abin makaruhi ne in ba ku yi ba baku ku da laifi da ce in ku kuna da laifi ba ya ce in ba ku yi ba baku ku da laifi ba dole sai ku yi ba ɗaya ka tabbata ce ba dole sai ka yi wannan ba irin dai ba abu ne wanda ake kwaɗaitan makani za ka sun tabbata mai azumin sai ce ba dole ba ne sai ku yi in babu laifi in ba ku yi ba ba ka taɓa Allahu azza wa jalla duk abin da Allah maɗaukaki mabuwayi mabuwayi maɗaukaki ya rubuta kalka na smakin duk in ya kaddari halittar wani rai ki ya kaɗi na cin ilayen kiyamaki wanda za ta kasance har zuwa ranar alkiyama illa ta tafi face ta kasance wacin dogon da Allah ya nuha za a halitta kun ga nan annabi sun ya biyo musu ta babin tauhidi ta babin kaddara cewa ko kun jaye ko ba ku sa maniyin ku zai yi fiɗa ba ku sani ba in kuma Allah da ma bai nihin ya halicci mutum ba daga wannan jima'in ba zai halitta ba Watan ya rinjayen musu gefen kaddara wannan gefen kaddara rinjayar da shi na farko tauhidi ne na biyu babu wanda adda shi in ba musulmi ba musamman a wannan lokacin kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake rage tension yake rage wahalar rayuwa sai cewa duk abin da Allah ya kaddara zai auku duk abin da Allah bai kaddara zai aukuwa wannan sai annabi ya musu amfani da shi ga koyar da tauhidi ga nuna musu hukuncin ga kuma sauwaƙe musu lamarin rayuwa yau babu abin da ke sauwake wahalhalun rayuwa kamar wannan sanin cewa duk abin da Allah ya kaddaro ya auku sai ya auku sauran mutane suna fahimta haka ne yau da gobe amma shi musulmi yana fahimta cikin imani ya kafin ya auku don shi za ka ga an wa mutum rasuwa ya yi hawaye ya gama an je an binne ya dawo ana an gaisuwa da wani ya haƙoyi ya san daga Allah ne in ba mutum babu wanda an haka wanda ba musulmi ba a yi musu rasuwa ka ga da koki-koki da bodi-bodi kwana uku kwana biyar da rigima sannan a ce za a binne shi bayan sati biyu bayan sati uku a koma wani kuka da boda bayan sati uku bayan sati kuma duk bayan shekara biyu ka gansu da musulmi kuma ana ta dariya kawai an wuce wasan yau da gobe ta nuna musu an wuce amma shi musulmi ta ranar farko take nuna mai a sakkwatun nan na je gaisuwar rasuwar da gida biyu ne mutum uku suka rasu rana guda kuma ga azauni eh, sallar isha'i ta yi suka ce in ba su sallar isha'i bayan na gama ni tashi ina jan hankalin su cewa wannan abin in ba musulmi babu inda aka haka lungu ne sai ka shiga sai ka aje mota nesa ga gida ga gida duk yan uwa ne da auratayya tsakanin su rana guda mutum uku suka rasu kuma duk rashin lafiya babu haɗari wannan ya rasu ana kai wannan wannan ya rasu a yan ajima wannan ya rasu kuma duk suna da waye amma kuma duk suna nan kam suna nan tsaye suna nan kowa ya san Allah ne babu mai haka sai Allah kowa ya yarda da haka don haka irin wannan babu abin da yake natsar da mutum yake kwantar mai da hankali kamar sanin in ni samu Allah in ni rasa Allah abinda Allah bai nufa ba bai aukuwa haka Allah ya nufa haka Allah ya kaddara yau da yawa daga cikin mutane su ganin sun waye suna ganin wannan kasawa ce amma ba kasawa ce imani ne da yadda ne kai da baka yarda da haka ba ka faɗi wani abu cikin ka wanda ba haka Allah ka nuhi ya auku ba babu Duk da ka gani ka yi dubara ka samu kaza duk nihin Allah ne ni da ni yadda kai nihin Allah ne na yadda ni ma nihin Allah ne ta annabi kama musu hujja da wannan cewa duk haran da Allah ya nuha ya halitta zai halitta duk yadda aka yi sai wannan rai ya kasance ya halitta a nan cikin ciki gaba za mu karanta hadisin da wani ya yi azalu ɗin ya taho kuma aka haihu annabi ya ce ma na ma ba wata duk abinda Allah ya nuha ya halitta ya halitta daga nan da malamai suka ɗauki cewa al'azulu makaruri ne kuma tababin karhanci ne shi ne tababin takkai tsammanin za ka hana zuwan wanda Allah ya nuha ya zo amma dai ba haramun ba bismillah قال ابن ابو بكر وعمر بن ابي في هذا الاسلام فيما لا يدري بها غير انه كان منها كثر فهو غالب الى يوم القيامه الا تدري عبد الله بن محمد اسماء صبحي كانت تذهب وهي اما من الزهري عن المحيي عن ابي سعيد بن الخدري الله عنه انه قتله كان اعتقد سبعه إمام مسلم يتشي وحدثني عبد الله muhammad محمد asma أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية bin tuman من؟ asma أسماء <laughs> wannan sunan ya zama da sunan da sunan babare da sunan mata ne shi juwairiya juwairiya sunan mace ne mafi yawa amma dai ana ce ma namiji juwairiya gaya sunan baba ne asma <laughs> juwairiya ne da asma an malikin an zuhuri عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعليه ابن محيريز شنو وندي وجه منكو عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أخبره قال أصبنا سبايا ننسى مباي ماتا فكنا نعزل سيموها كفن شمنا عزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شهاكا فقال لنا sai nabi ya ce innakum la taf'aluna wai ku yanzu yi za ku yi na ɗaya da aka take ko na farkocin babu laifi in ba ku yi ba ya ce musu wai ku yanzu yi za ku yi wa innakum la taf'aluna wai ku yanzu yi za ku yi wa innakum la taf'aluna wai ku yanzu yin azlu za ku yi ma min nasmatin ka'inatin ila yawmil qiyamah babu wani rai da zai kasancewa har ranar alkiyama illa ya ka'ina fasiran ya auku kaga babu sani. amma dai akwai ɗan nisan tasuwa ɗan targibi a cewa za ku yi ce mu yi ajal ya Allah ya ce ba ku da layi in ba ku yi ba ko ba ku yi ba babu komi kawai sannan kuma nan cewa mu yi ajal ya rasu rasulallah ta ce wai yi za ku yi ko wai ajalin da yi za ku yi ko yi za ku yi ko ai babu wata rai da Allah ya nufa ta kasance har ranar alkiyama face ta kasance haddasa nasu bin ali al-jahmi kamar wannan kamar wancan ne la'alaikum Allah ta fa’alu inda ma walka ya kaddara ne kawai duk abin da aka kaddaro ka samu na yaya su za ka samu wani zai yi azalu kuma ya samu yaya wani ba zai yi azalin ba kuma bai samu ‘ya'ya ba wani bai yi azalin ba kuma bai samu ‘ya'ya ba wani hayya mutu bai samu ‘ya'ya ya ji aluman ya sha'u a ƙima wani kuma ya samu maza wani ya samu mata wani kunan Allah ƙaddar ma shi za ka samu kunan Allah ƙaddar ma wannan yana da muhimmanci ka fahimta amma bai hana ka yi ba haramun ba ne ka ɗauki sababi Abin da a haramun ga musulunci shine yadda da sababi da dogara ta yi wannan kafirci ne yadda da sababi da dogara gare shi shine kafirci rashin tsoka sababi kuma wauta ne musulunci ya dauki sababi amma kakka ce shi ne na dauki sababi wallahi sai na samu al-i'tibadu bil asbabi kufrun wa tarkul asbabi safrun dogara da sababi ka ce ba kuɗi ba ne lahi zan je Legas nema kuma wallahi dole sai na samu sun ne nema wannan kafirci ne ka yarda cewa dole sai ka samu lokacin dama nema ka bai akwai abu da an nema ka bai Allah ka bai ai to ka ce ni kuma zai zama na cikin gida ba zan fita nema ba wannan wauta ce musulunci ya ce ka fita ma ba a ce makahin ya ce wannan wawa kake kira kan kuɗa ta ruwa a Allah ka bai kai da Allah ka bai eh kana nan musulmin ka amma dai wawa kake ba ba dole ka samu ba sama ba ta ruwan zinari amma ka ce wai dole tunda na san wani sai na samu aiki kowa ne sai ya samu kowa ne zai ban ka cire Allah da ka bai ka cire kaddara wannan wannan shine kafirci zaka inna ma huwa al وحدثنا قال محمد بن بن عبد عبد بن بن عبد الذي الله أحد وفي رواية ذلك كان الشمال كله سبته من السعير على وحدثنا قال ومن أبو لبيع الله أبو لبيع زمانه وأبو كامل لجهله ولقد كان أبي كامل قال أنا قال وهو الذي قال لا يصح محمد أنا إلى أبي بكر الخدري فجعل الله تعالى في Hmm, to da ba ku da layin ba ku aikata ba sai Muhammad zai tsiri yake gani wannan ya yi kama da hali ya yi kusa ga hali watan zan shi malamai ke cewa matsaloli ne ba ku da layin ba ku aikata ba kawai kun aikata kuna da layi amma annabi ya ce kwata kwata ce ba kuna da layi ba watan yana kyamatar da su yana kyamatar da su yin haka

يسمع مسعد وحدث محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون ابو محمد عن ابي خالد بشر الانصاري قال فرد الحديث حتى رده الى ابي سعيد الخدري وتن يميد حديثه زوا ابو سعيد الخدري وتن يتشي ابو سعيد الخدري ياتي ذكر الأجل إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن أنبتي الأجل إلا النبي صلى الله عليه وسلم سيتي وما ذاكم واني كتي نفي مي كتي نفي ده ولا أجل نكي وغيرا واني تينسو قالوا سكتي الرجل تقول له المرأة توبئ فيصيب منها mutum ne yake da mata tana shayarwa sai ya sadu da ita wa ya an ta'amila minhu kuma yana kyamar ta yi ciki domin suna cewa idan mace na shayarwa ta ɗauki ciki to cikin zai wahala ko kuma shi abinda ake shayarwa ya wahala wannan al'ada ce wadda ta daɗe ta daɗe a likitanci na gargajiya wannan al'ada ce wadda ta daɗe a likitanci na gargajiya za a ce yaro ya sha ciki so wannan yana nan tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka sai tana da ciki tana shayarwa sai yayi kyamayya take ta saboda me saboda kada eh, kada ta yi ciki imamun nawawi ya ambace eh, wani abu da ke nuna eh, likitanci na gargajiya likitanci na da ban ji ba kanta yanzu ba wannan dai al'adar ta gudana cewa cewa eh, eh, mai shan nono yana iya shan ciki da shi su suke jin tsoro wa yakrahu an tahmila minhu ina jin kyamar ya kasance mata ta zaɗauki ciki tana shayarwa wa ta ta lahu al-ama kuma wani mutum ya kasance ya da baiwa shi kuma fa yusibu minha sai zan ya sadu da ita wa yakrahu an tahmila minhu yana kyamar ta ciki da gare shi da ita haihu ta haramta ya sai da ita qala sa'ad yace fala alaikum Allah tasalu dalika babu laifi in ba ku yi haka ba فإنما هو القدر أنا ابن عون حدثت به الحسن سيدنا حسن البصري فقال أبي سيتي والله لك أنه زجر وأن كما سورة واني كما أنا نuna mana kan mu ne kama ana ana nisantar da mu ne a ce babu laifi in ba ku yi ba wannan ya fi kama da hali wannan ya fi kusa da hali wannan ya fi kusa da tsoratarwa da kada mu aikata a قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال ابن نصر امام حدثني اهل مع المعبد بن حدثت محمد بن ابراهيم بن حيث اسلام بن بشر بن عن الارض فقال لي لا يحدثه اسلام بن بشر قال حدثنا محمد بن سكران قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام بن محمد عن عبد بن عمر عبد بن قال وقال لي هل تجد رسول الله ne yace hadathana Muhammad bin Musallad al hadathana Abu al-A'la shi Abu al-A'la bin Abu ala an hadathana Hisham bin Hassan al-Qardusi kenan an Muhammadin am Ma'bad Ma'bad ibn da Muhammad da Ma'bad ɗan uwa ne Ma'bad shine babba cikin ƴaƴan Sirin dawa dawa cikin hadisi yanzu ga mun ji biyu mun ji ma'abad mun ji muhammad muhammad shi ne muhammad muhammad yanzu shi ke wartuwa daga yayin shi muhammad ma'akai an muhammad an ma'amad an ma'abad ibn sirin sai muka ce muhammad ɗin nan shi ma ibn sirin ne ɗan uwan ma'abad ne akwai hafsa san akwai muhammad akwai ma'abad akwai hafsa akwai wa waye babu khalid wasu sun wuce mu a nan ma babu abdurrahman ‘ya'yan sirin guda shidda karwato hadisi da muhammad shi ne mafi shahararsu da ma'abad babban su gaba ɗaya akwai anas ibn sirin shi ma ya wuce mu a nan akwai yahya ibn sirin sannan akwai hafsa na wancan ya faɗi hafsa ita ma ta sha wuce mu sannan akwai karima Sun shidda sun fi taiwarwaito hadisi maza hudu mata biyu dukkaninsu su ibn sirin ne muhammad bin sirin anas bin sirin yahya bin sirin ma'amadu bin sirin hafsa bintu sirin da kuma karima bintu bintu sirin ayi kutai قال yanzu kun ka jayi wannan lafazin ko yace ai eh, bukar ta ji tun kai ce wa haddathani ubaydullah bin umar al-qawawi wa ahmad bin abda qala ibn abda ahmad bin abda yace wa qala ubaydullah haddathana sufyan bin uyayna mun ce kan ta wannan usulubi imam muslim ne ko ali bin abi najih al-mujahid al-qadha ata ala bi ibn al-qudri qala dukira al inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'am inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace walima yaf'alu dhalika ahadukum don mi ɗayan ku zai aikata al'azumi walam ya ƙulfa la ya alzalika a hadukun bai ce kada ɗayan ku ya aikata ba wata lafazin da yana buƙatar sai mai shan ko lafazin ya yi kama da hannu amma a hito wacce ba hacewa ya ka ai ba cewa don mi za a yi don shi can su yi hasar basar ya ce lalle lalle wannan ya yi kusa ga hannu lallai wannan ya yi kama da tsawatarwa فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله عز وجل خالقها أيها babu wata rai da Allah ya nuna ta halice ta face Allah azza jalla ya halice ta sai ala ilaha illallah wa la ilaha illallah وكرر تيتي إمام مسيتي وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأزل فقال ما من كل الماء يكون الولد ai ba dukkan maniyi ne ake da shi ba wani maniyin ko kasa shi Allah bai kaddare ya ba zai yi ba فإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء Allah ya nemi ya halicci abu babu abin da ke hana shi ya halitta kuma dai waɗancan halittar da suka wuce Thank you.

إمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير الجابري رضي الله عنه أن رسول أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa wani mutum ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqala kace inna li jariya ya manzo Allah ina da baiwa hiya khadimuna ita kai muna hidima kai da kawo cikin gida wa tuna kuma ita ke muna ban ruwa ita ke zuwa dauko ruwa ta kawo mu mutane da dabbobi wa ana qutu alaiha sannan ina jima'i da ita wa ana akrahu an tahmil amma ina kyamar ta dauki ciki kala sai fa qala sai ce idil anha in shita sai annabi ce in kaga dama kai azumi kuma yanzu ya hanci da gare shi ba da dama ba da zabi fa inna musayatiha ma qaddara laha amma duk abin da Allah ya kaddara da ta yi ciki fa sai ta yi falabisa rajulu sai mutum ya tsaya wani lokaci bai zo ba kuma atahu tana ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innal jariyata qad hadilat ah, bai wannan nake baka labari ta dauki ki ya rasulullah faƙalar ta daga ce kar akhbartuka annahu sayatiha ma qaddara laha yace na baka labari duk abin da Allah ya kaddara ya same ta zai same ta abin da Allah ya kaddaro mata da ta samu na sa'a abin da ya kaddaro gare ta da ta samu sai ta samu don haka duk wanda wannan yana koyarwa mu ga tauhidi ne cewa wa'alam annama aka lam yakun liyusibaka wa annama asabaka lam yakun liyukhtiaka da ka fahimci haka damuwar rayuwa kashi 70 cikin ɗari ta tafiyarta duk abin da kaga ya same ka bai taba yiwa a cikin kuskuren ka wai da ban hito ba da ban tafi ba duk wannan maganar banza ce Allah da ya kaddaro ya same ni kuma sai an hito yake samu shi ya kaddaro in hito wannan lokacin duk abin da baka samu ba inda na yi sauko ba ta amfani kawai ba a kaddaro ka samu wajen shi in wanda aka sauko ne sai aka kaddaro ka ce sauko domin kada ka samu akwai labarin da aka bai cikin littafi na ta faɗin wannan labari ah, na ga shek muhammad sallallahu alaihi ya bada shi wannan ya ba wa da shi shek a cid cewa wasu mutane guda biyu da riyadu shekara ta dubu ɗaya da yuɗu da arba'in bayan jira zuwa da arba'in da shidda ko shekara arba'in da shidda ke nan cin da wani abu ya auku shekara arba'in da shidda suka wuce sun zo jirgi za su tafi za su hau jirgi sun zo airport wannan labarin na ya taba da shi kuma ku yi ta karanta shi a littattafai da yawa shek muhammad sallu usaimi ne suka zo su biyu ne guda bai ya kawo airport sai yammanci mabudin mota a cikin mota yammanci mabudin mota a cikin mota sai kasance ticket ne kuma na cikin mota za ka yayi yayi yayi ya bude mota ta ƙi buɗuwa shi kuma guda ya yi sauko ya taho yana zaune bacci ya tsoke shi ana kira cewa jirgin da zai je kaza bacci ya tsoke shi ko da ya falka ga jirgin ƙasa amma an rufe shi kuma wancan ko da ya samu ya buɗe mota ta ya zo jirgi ƙasa amma an rufe suka yi suka yi aka hana su shiga suka fara faɗa suka fara nuna damuwa aka rufe jirgi ya tashi suna nan suna faɗa jirgi ya kama da wuta kowa ya mutu kowa ya mutu a shi Allah yana da hikima ta da yake biyar abubuwa na ya ba ka ko ya hana mata ko ya tare ka daga wata musiba ko ya tare ka wani abu ko da wani ya ya samu da yi. kai inda ka sabu wannan abin da kai gare ka zai shari ne wala da ka da yarda da haka shi ke ka huta kawai wani da muka tafi tare da shi shi ya samu ni ban ba shi ya shi ma a alheri kila zai yi inda ka samu kai to da musibar da za ta same ka ta duniya ko ta lahira tana da yawa da aka baka samu ba ka huta shi ke nan babu babu iskali shi ne annabi sai yake yake koya muna a cikin wannan hadisi حدثنا سعيد بن عمرو imam muslim ya ce da sanar ta iri ne amon ya rusu ash-ati ba da addasa su kyanu bin uyayya an sa'idi bin hassan an kowace bin iyahu an jabi bin abdullahi rabbi allahu an hu ba na rasulallah sallam ina indi jariya talle wani mutum ya tambaya nan sassa ya ce ina da wata baiwa Wa'ana a ajilu an ha amma ina mata azumi فقال رسول الله صلى inna zalika lam yamna shay'an aradahu Allah cewa wannan abin baya hana duk abin da Allah ya nufi da ta samu ciki قال فتاه رجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت كنت ذكرتها لك حملت yace wannan bai wanda ne ambatar maka ne mata azalu ta fai ciki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai ce ana abdullahi wa rasuluhu ni bawa Allah nake manzo Allah nake duk abinda na gaya muku daidai ne gaskiya ne sannan kuma ni wa Allah nake manzon Allah ban san gaibu ba lokacin da maka yana Allah ya wata ciki za ta yi ciki ba na sani ba ne ba gaibu ne sani ba wa Allah nake manzon Allah nake amma dai abin da nake gaya muku daga Allah gaskiya ne cewa in Allah ya kaddari abu ya auku to zai auku har ga ya auku bismillah قال والوجه والوجه أن لا تتأذى لهم أعداء الدنيا التي تسمى على الإسلام قال تعبد الأمير وتأخذ عليه أنها أخبره عن أبوك عن عمل أحد أن ذلك أمرنا ذلك والقراء له ذلك أبدان لو كان شيئا ينهى عنه يتي حدثنا أبو بكر a أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان الأمين العطائي عن جابر قال كنا نأزل والقرآن ينزل ممكن تنشي منا أزل Qur'ani yana sauka wannan hadisin shi fi shahara cikin hadisan azulu shi fi kuwa kunna na azulu al qur'an yanzu mun kasance muna azulu qur'ani na sauka law kana shay'an minha anhu da abu ne wanda aka hanawa lana hana anil qur'an da qur'ani ya hana mu wannan hadisin malamai sun yi ta kawo shi a babuka daban-daban cewa al'azlu da ake cikin dare da ake a ba gaban jama'a ba sahabbai suna cewa ƙur'ani yana sauka suna yi da abin hannu da an hana su to ina ga kaza yan kawo wata matsala ina ga kaza da ake kwata-kwata a lokacin annabi sallallahu wata an ce an aikata wani abu lokacin annabi sallallahu amma ba a samu ya hana ba shi wasu malamai su ce to ai labari bai kai mai ba ku kiyaye wannan yana afuwa da labari bai kai ma annabi ba ba a ce gaban annabi aka aikata ba sai wasu malamai su ce to ga azlu da ake yi cikin dare da ake yi a boye amma suna cewa qur'ani yana sauka da ya hana to in Allah zai hana lokacin da qur'ani ka sauka abinda ake boye to yana ga wanda aka yi gafi ne da ka duk abin da aka yi lokacin annabi sallallahu kula labari bai kai ne ba inda malamai masu yin wannan ra'ayin halas ne a yi domin da ana hanawa da qur'ani ya sauko da hannu sahabbai sun yi amfani da cewa suna azlu qur'ani na sauka da abin hani ne da ya hana su kuma azlu ahi ne boye akan wa'ancan abubuwan da ake magana muqaddasa da

ɗin ki mahdiya قال وعن علي بن عامر الكوفية قال وعن محمد بن سلمة saba da azulu ko mun ji irin ah, yadda annabi sallar ya tsoratar ko ya tsawatar daga azulu amma ba tare da ya hito ya hana ba da haka malamai suka ɗauki hukuncin karaha yanzu babu harini wata ilhamilin ah, musbiya ah, babu mai nuna haramcin mutum ya saki mai ciki baiwa baiwar da aka samu da ciki an je yaƙi an samu bayi sai kasance ko da aka samu bai wannan aka baka ita ciki wata uku wata hudu wata biyu wata kaza wata tara wata takwas to baya halatta ka take ta sai ka jira ta haihu saboda me ga illa na annabi zai faɗi cikin hadisin إمام مسلم يقول wa محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن عن Yazid بن خمير قال سمعت عبد الرحمن سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجسر النبي صلى الله عليه وسلم وتماتا ميسوه ciki على باب فسطاط akan kofar wata bukka akan kofar wani daki da aka yi da gashi haka irin bukkar da ake azawa a koma doke ta a tafi da ita kamar ake hema faƙala sai ya ce la'allahu yuridu an yulimma biha ko wannan mutumin da aka ba wannan baiwai yana son ya sadu da ita ne faƙalu na'am suka dan shekawo ta ne ya buga wannan ɗakin eh, na gashi ya aza wannan hemar faƙalu na'am suka ce eh haka yake nufi ya rasulullah faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da laqad hamamtu an al'anahu la'anan yadkhulu ma'ahu qabrahu ni kuma na himmatu in la'ance shi la'anta da zaka shiga da shi kabari ne wata bai la'ance shi ba ma la himmatu in la'ance shi la'anta da zaka shiga da shi kabari ne saboda me kaifa yuwarrithuhu wa huwa la yahillu lahu ya zai sa shi cikin magada ne kun baya halatta yayi hakan. yanzu misali in yi take ta ta haihu ga ta da ciki a kamo ta sai ya sa shi cikin magada sai ya sa shi cikin magada rai kuma ga ya ba ɗane ba ne ya sa shi cikin magada rai wa kai fa ya tahdimu huwa huwa la yahillu lahu ko kuma in wani yayi haka cikin bai fito ba aka haihu sai ya sa shi cikin bayi ko ba ya halatta sa cikin bayi ko wa ne ma'ana in aka amsu mace ta aka ɗauko mace ta da ciki sai kasance kan tana da ciki wata ɗaya wata biyu don shi ɗan an ɗauko mace sai ta yi istibra'i ya an kawo baiwa sai ta yi istibra'i istibra'i shi da ta yi jini ɗaya wanda ke nuna ba ciki sannan sai a take ta in ba haka ba yanzu ɗayan biyu annabi ya faɗi cikin wani hadisin biyu ɗin ɗayan suna iya aukuwa an ɗauko baiwa suna da ciki wata ɗaya sai ta zanna da kai gida suka ci gaba da takinta sai bayan wata takwas sai ta haihu dama da mace ta yi wata shida ta yi wata cewa ɗan ɗan wani ɗan ɗan mai gida ne ko ɗan ɗan wanda take ashe ba ɗanka ba ne don haka sai ka bashi ciki ‘ya'yanka ya gade ka ashe ba ɗanka ba ne bawa ne don haka in wanda ya taki mai ciki wannan na iya aukuwa tana da ciki ya take ta ɗan wancan ne shi kuma sai a ce ɗane ne sai ya gadai sai komi sai ya kasance ko kuma ko da zai zo ba ta da ciki don in ba istibra'i ba ba ta da ciki sai da tsanai ne sai ta yi saurin haihuwa wata shidda a ce kila wannan faɗan wancan ne wata shidda kila ɗan wancan ne sai a ce za ka ɗannan ya zama bawa ɗannan da shi aka kamo ta da shi don abin da ta zo da shi da ciki ta haifai shi ma bawa ne ba ɗa ba sai a dinga amfani da shi a matsayin bawa ashe kuma me ashe kuma ɗa ne shi ne annabi ne yake cewa kiyaye hadisin malamai sun yi dogon shari ga wannan hadisin don ma'ana ta tafi abubuwa biyu ne sai annabi ya ce laqad hamamtu ana alana hula a Kai ma'ahu yi wa yuwarithu ya nisa cikin masu gado ne wa huwa da yahillu lahu ya halatta da rai wata zai dokai ɗa kuma ba ɗana ba ne zai dokai ɗa wanda ya taki mai ciki ta haito da shi wata ɗaya ba ta yi istibrani ba don haka ya take ta sai ya yi tsammanin cikin nashi ne ta samu ciki a da shi take don haka sai ya gadar da shi ya gadar da shi alhali ba ɗan shi ba ne ba kai fayar tafdimu kai fayar tafdimu yanzu mai sai bawa ya huwa za ya kullu da mu ba ya halatta mai sai bawa watan zai yi tsane, nashi ne za ka duk wanda ya taki mace ba ta yi iske bura'i ba da aka kawo wajen bauta kuma ta tsoki ciki bai tsallake ɗayan daga cikin biyu ɗin nan ko dai ta zo da ciki bai sani ba sai ya sa cikin 'ya'yanai a ba shi gado kuma ba ya halarta ko kuma ɗalai ne ya ga ta yi saurin haihuwa a ce kila da shi ta shigo a mai sai bawa alhalin ari duk yi ba su halarta duk yi suna jan la'anar Allah kun ga babu kyawu mishi a daga ce laƙar hamamtu an ya dukulu ma'ahu ƙabrahu Na himmatu illa an ce shi la'anar za ta shiga tare da shi kabarin ne da ku kiyaye istibra'i du'a samu baiwa baiwar da an taba takinta an je yaki an samu baiwa bai wannan tana da aure ko kuma can ma baiwa ce ta wani ce an taba takinta to ya zo sai an yi abin da ke bane istibra'i sai an jira ta yi jini ɗaya da ke tabbatar da cewa ba ta da ciki sannan wanda ya same ta ya ci gaba da takinta tsaye بسم الله جميعا شبهات في هذا الكلام باب جواز السنه وهي والمرجئ وكراهه الادب قال وسلام بن شاف قال سلام بن imamu imamu uh, nawawi ce babu jawabin bila babu mai magana akan halaccin albila na kai muku babu dukkan nan gaba ɗai ma mutum mai sa su ba don shi shak abin musulun abba da lokacin da muna karatu sai musulun yana karatu ba a karanta babi ba a karanta wannan babi babu ta hari da duk ba a karanta shi yadda yake koyarwa sai yi musulun shine hadisin sahabi aka ɗuka sai an gama sannan sai ya fara sharhi in kun kiyaye da muslim kai iya kawo hadisin jabir jabir jabir sai ya ƙari ya kawo abu sai al sai ya ƙari ce da ake za a karanta mai hadisan duk abu sai al sai an ƙari in biyan ne in shidda ne sai a tsaya sai ya fassara su sannan sai a koma ɗaukar hadisin jabir na gaba sai a karanta sai ya fassara kuma ba a karanta wannan babi da ba ba a karanta babi da haka in ka zo ka san babin da ake wahala ka kai da an zo kawai a ce waye ya ce ƙalar musallifin rahimahullah wa haddasari muhammad ya zo wani sati haka aka tashi ƙalar musallifin rahimahullah wa haddasari suka ci cikin wa haddasari na ilata ji ba a cewa cikin babin kaza saboda ba musulun ya sabari ba babu jawazin gila ki babu ne mai gana akan halaccin yin gila sai kuma fassarawa shi sababin sai ce wahiya abinda kalin da albila waƙul shi ne takin mai shayarwa ya kasance cewa ayi jima'i tana iya jima'i da matarka tana shayarwa wa karahatil azli kuma babin nan zai zo mana da wani hukunci na gaba shi ne kyamayyan azlu kuma da wancan babin ya wuce zaka babu ya ne za su shi mamun nan nawawi mamun suka ba irin sa babi ba ka cikin wayancan babu kawai tafiya yake da magana ce tafiya yake zaka ba da ya yi magana azulu ɗazu ga wani azulu ya dawo nan gini don haka na? eh don haka da ya zo a babin azumi za mu yi magana za mu yi magana azulu za mu yi magana azulu za ka da imamun nau ya zo sai ya sa mai babi za ka babin babubbukan kamar da ake cewa imamun muslim wasu malar zuciya asali ya yi babubbuka bai dai ambace su ba ne asali ya yi duk bukkan gada ba shi ya yi su ba kuna da suna tafiya daidai ko shi bai ambace su bane amma yadda yi tsarin littafi ne kana iya gane babin kaza ne domin a sawwaje sai aka saba bukan daga baya amma shi ba shi ya sa babin kaza ba ka amma wata ran sa babu buka yana iya bada mutum ya yi magana azul azu kuma ya ba wani hadisi da azul ciki can anjima ka ayi magana babin azul azu yanzu kuma bayan ayi magana babin ɗaya kuma da aka ce kuma da babin azul akwai azlu har yanzu ko na hadisin azlu ciki wanda ya rage imam muslim kaga mafi yawa in shi sababuka ba zai yi haka ba in shi sababuka yanzu wannan hadisin azlu zai dauke shi hade shi amma da yake ba shi yasa ba za ka yi kawo hadisan azumi ya kawo sa ya sai ci gaba kawo eh, za ka shirya zoyin babi bayan ya yi dadin azumi ya gama ya yi wani babi tare da wani ilhamin sai ku babin dila da kuma sauran hadisan azumi da suka rage cikin wannan babin ina fatan mun fahimta ko imam muslim sai ce حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن انس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللب له قال قرات على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن قروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة جدامة دام جي ايه daga cikin malaman muslim yace judamata shine yahya ibn yahya mallami na biyu mallami na farko shi halakun bin sham cewa ya juza mata mai babbanci ya sa ibo da dalin sai kuma zalun juza mata amma abin da ya fi in ji imam muslim ne da dalin Za ka riwayan malamin muslim ta biyu bayan ya ce ha yahya ibn yahya iskafi karfi sunan sunan shi judamata binti wahab al-asdiya annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yanzu kuka fita ga wannan isnadin riwayar sahabiya daga sahabiya babban sahabiya mashuriya daga wadda ba haka ba na Aisha tana rawaitowa daga Judama yanzu na Aisha ce ta ce ta ji Judama ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ga na Aisha tana rawaitowa daga wata mata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annaha sami'at Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu laqad hamamtu kun ga matar da sunan da ba ta ne akai wani ce Judama wani ce Judama zaka baka da ilimi wanda baka sani ba sai ya koyar da kai daga Aisha ta fi kowace mace amfani da ilimi da amfani da addini da ilimin ta ga ta yi riwaya ga wata mata da ana shakka sunanta shi sunanta judama ko sunanta <laughs> judama amma dai ta koya mata za ka kai girman kai ga ilimi kakka gawayi duk wanda ka rena rena wata ƙarshe na iya koyar da kai yana iya sai Allah ya sa ta gere ne shi ya da wani ilimi da kuma ka bukata baka da shi yanzu da Aisha tana riwaya an Aisha ta an juda mata binci wa hadin akbiya annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu taji annabi sai na cewa laqad hamantu an anha an al-ghila annabi ce nahi mutu in hana gila me gila ya fasara shi da ko shine ayi jima'i da mace mai shayarwa to ta ta zakatu anna ruma wa ta una zalika hal yatuna hannu ambaci aka gaya mini hannu fahimci cewa farisawa da rumawa suna aikata haka wala a auladahum wannan kuma baya cutar da 'ya'yansu da komai kaga wani ya nuna na farko halaccin yin haka mace mai shayarwa mijinta ya sadu da ita lafiya kalau babu haranci haka na ɗaya kenan na ya nuna muna yana halatta a karɓi ilimi na kimiyya da fasaha daga kakarai rum kiristoci ne faris mushirkai ne masu bautar wuta amma annabi tsantsalan ya ce sai ne ga suna aikatawa sai na aikata fita za ka yana halatta a ce a likitancin nan a ingila aka gano abu kaza babu laifi likitocin ingila sun gano mace mai ciki a yi mata kaza kaza sai likitocin saudiya su aikata daidai ne numar ne ko shi kan ba an yi cikin ittifaqiyar da aka yi cikin ah, sahanin da aka yi na yarjejeniya akwai likitocin saudiya da za su yi karatu america wannan zuwan trump da ya yi a riyadh shi abubuwan da aka samu hannu akwai sa hannu na ɗaliban likitanci masu karatun medicine na saudiya da za su je america su karantu ba laifi ba ne daidai ne daidai ne musulmi daga najeriya ya tashi ya je karatun medicine a ingila ko america kai ya je ma a rasha ko china Mu shirka allah ta'ala wa barakatun babu laifi a koyar ilmi na a koyar ilmi na kimiyya ko fasaha ko ilimin gine-gine ne ana so a gina wani babban wuri a makka sai a je america a koyo injiniyanci a zo a gina babu laifi sai a je america ko ilimin yaƙi ne cikin abin da ta hannu ba akwai makamai na dala biliyan kaza sai ya kasance an je Amerika koyon yadda ake halba wata bindiga ko yadda ake kera wata bindiga ko yadda ake kera wani makami abinda a haramun albatta a yi koyo gare su abubuwa guda biyu ne da mai da na? na? ibada addini shi ne na farko addini shi ne haramun albatta albatta ya kasance cewa ka koyi addini da bikirista, ko ba yahude ko mushriki ya kasance yadda yake addini su kai ma ka zo kai naka tun da haka suka yi a coci kuma bai mu zo mu yi na ɗaya kenan na biyu tsane al'ada wadda ba ta da komai ba ta da wani fa'ida tun da haka suka sa na kayan nima haka zan sa na kayan tun da haka suka sa riga nima haka zan sa riga me ya fa'ida sa riga a kawai koyi da su ne yanzu ba a ba addini ba addini ba ne amma koyi da su ne ba ba ya halatta amma wannan abu ne mai fa'ida kimiyya ce fasaha ce abu ne ya halatta ya halatta a a nemi wannan mun fahimta ko kinzi yan uwan mu yarbawa da suke musamman nafa da suke komin su lahadi komin su lahadi wa'azin su lahadi hmm. su yanzu misali taro su na sati-sati lahadi su ta abin su saboda kautar da wallahu a'lam yanzu ba magana hukunci ni ba ko halas ko haram amma dai wallahu a'lam a kafa da rai ne sosai ba da rai ba ma wallahi dai ya hide ta ɗan uwanmu kun sani ɗan uwanmu yarbawa lahadi an mai shi ta komi ba a yi ko na tabbatu ba wani wani lahadi an mashi ta gurin bayan da aka lahadi yana nan zaune ya yi burushi ya zama kare ne ya ce zai je coci yana da ya ce wani da ya ci da zai komi ya je ko makwabci dai ko flatmate ne da suka fahimci haka sai su ba suka sa sabis ɗin sauran lahadi don ka duk inda na ta sabis su kiyaye lahadi suke yi ko ina lahadi wala Allah kila irin nan ko da ki su ne ke zuwa misali da kika gaba haushe wajen samun kunna nasuwa ko ne in ba su yi sabi lahadi ba kila ana iya samun wani cikin su lahadi ya ji wani abinci ne sai suka sa abin su lahadi da aka aboki ne ya tafi coci kai kuma ka zo nasfa sai ya kasance kai ma sabi a nasfa su ma sabis su kaba wannan suke sabis amma bauta Allah suke na ɗaya ne, na biyu wata hikima da ishtihadin su wallahu alamu ban karɓe shi ba shine duk abin da ka je ka samu coci suna da shi ba waka ce ba da rawa to yi ba yi ba ka gara ka na ka ba ɗayin nasu ba ne na za a yi ana jizo su na za su wa lalla yau na ka su su wa lalla ya yi a kira jizo kai ka san ko ba ka jira shi ko bi a za ka ce yi. na ɗan ke na biyu ina na je ka. Ba je ne in kana je ka je coci a yanka a yanka kek a ce maka a je jesus su ma za a yanka a yi maka su ba lalla <laughs> ka sai yahi ko min karamin mutum da ke ganin bid'a ne a ce maka a ce maka da ka ta an ganka ana yanka maka ya ta ne ba bai kadbe da kyau ko ba dai dai bane a ce an ganka ana yanka maka ya ta ana kuma subhanallah duk gaddin da za a yi ma ya yi sauki a ce an ganka a coci ana yanka maka ana jizo <laughs> ba ku ne ɗaukar wani ba ma ɗaukar suke ba In ka in ka coci in aka da ɗinka za a yanka maka kek kuma in ka je babda ɗinka za su yanka maka ke kuma su ba su kiran jesus sai su in ka je coci in ka sai sabuwar mota za a taru za a yi ma addu'a su ma za su taru za su yi maka addu'a da sabuwar mota in eh, yi maka haihuwa in yi maka aure duk abin da ake can muna yi nan so kuma in ba haka mun kai ba namu za su tafi zai yi wani ya sai sabon mota ya je coci a yi ɗauki hotuna na yi mai kaza ni ma in sai bayan kai ta coci ta ta ba su kai taka coci ba wuta ka nan ai maka subhanallah ɗinka ai maka dora wanda, duk abin da ake kai su ba za mu yi wanka amma namu na musulunci ne kuma mu mata ma sai ta suna ɗan kwali can kuma ba su da ɗan kwali ba dole suna da ɗan kwali ba kaga dai abu ya rage su abin da aka hana shine ba a koyon su a addinin su ɗan wanda lili kawai don shi aka hana azumi ran juma'a don su suna azumin asabar tsananin hannu ya fi tabbata a asabar doron nan suke yi su suna keɓance ranar su da sadaka su kasa keɓance ta kai da kaza duk abin da ke addini an hana sannan duk abin da ke al'ada an hana amma abin da ba addini ba ba al'ada ba ilimi ne to an yadda ka koye shi ko gare su ko ga mushrikai ana koyon abin da yake ilimi ne mai amfani wanda zai amfani da kimiyya da fasaha da kirkirin jirage da likitanci da waye a ce mutum ya koyi koyon jirgi a rasha ya koyi likitanci a rasha ko a china ko a america zai zo ya amfanar da musulmi annabi ya ce nahin hana Gila. sai daga faris da rum suna aikatawa in ce ba matsala bismillah na a akwai hadisai uku suka rage saye su kuma duka maimaki ne na? wuce shi kakarar da shi haddasa na abubuwa Thank you.

alkhafi wannan binnewa ne da rai ɗan ƙarami wata na an ka wajen ma'udatu su'ilat bi ayi zambin utilat laraba suna binne su mace da rai sai annabi ya ce to wanda ya azul shi kuma ɗan ƙarami koyayye ne ya yi shi ma ai maniyin yana gudu a haihu ne wata kamar yana jin cewa wannan maniyin za a haihu bar in binne shi shi ma ƙaramin haka ne ya yi amma dai wannan bai nuna haramci ba don haka dai sai malamai suka ta kan ya nuna karhanci Thank you.

ƙarshen kitabun nika inshallah sati mai zuwa za mu tashi farkon kitabun riba abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada koyi Allah ya shafe shi ko suka kan shafe shi ba kai na halatta duk ƙasashen da suka ci gaba a ga wani abu na ci gaban su a ɗauko a yi a ƙasar ku ba laifi ba da tattalin arziki ne na kasuwanci ne na kimiyya ne na fasaha ne ko a irin Najeriya ƙasashen kudu misali da ba na musulmi ba a ga wani abu da yana amfanin ma'aikata can yana amfanin marasa lafiya a can yana amfanin talakawa a can yana amfanin sai wani gwamna arewa ya gani sai tsoko sai ya aikata ba laifi ba ne Allah bismillah ya ka sai ka buɗe baki Mm. ba ba wacce cikin bayan ne ba sani ba bismillah hmm. shugaban wa Thank you. ai ko siyasa ta kutuban tattauna a majalisi na zane siyasar duniya waɗanda biyu su haddasara haddasara kawai mutu babu babu da mu donald trump da donald trump da bola tinubu da ahmad aliyu duk babu tattauna su a abin da muke tattauna a nan shi ne hadisi da ƙwar'ani da abin da ya hukuci hukuci da a ciki bismillah hmm. sai ka buɗe baki ba na jin wanda ya shahin musulun da yawa kai ga ƙazi iyad ya yi shahin musulun ga shahin musulun wanda ya fi kowanne na al'afiyofi na yi na yi na yi mallake shi har yanzu na kasa mallaka ce saboda tsada ce ba a sai a cikin shago shi sai dai a sa oda tun shekara hudu biyar nake sai mallake shi na kasa sai na tattara kuɗina na fashe asusuna na tafi da niyyar in je saudiya in sauro shi sai da in je saudiya sai na sa oda kuma yana iya kwana kaza kwanakin da sai na gama umura na dawo sannan ya iso in taho da shi shahin isiobi yana da kyawu sosai kwanakin kina aka zo na ga ana tallar sharhi ne na sunan nasa'i miliyan ɗaya a nan najeriya na musulun zai ta haka na musulun ɗan zai fiya so na ifiyofi juya shakul dum ne shi na ifiyofi shakun dum ne sannan akwai na shek abdulmusin abad su ma da ya yi an rubuta sannan akwai wasu da yawa akwai wasu da yawa akwai shayin musulun da yawa ɗaya bismillah shi su ne tafai imamun nauyi albarka allah ya sa su mayan sun fi littafan kowa albarka kowa da kowa duk wanda ka sa ta rubuta littafi in ba qur'ani bane littafin imamu nawawi sun kina shi albarka abinda abinda Sheikh Muhammad Sallallahu Alaihi ya ce ce duk duniya da sun wani littafi da ake karatu kamar Riyadu Salihin Riyadu Salihin ko ila karatu da ake kowa ya Riyadu Salihin kowa ya san Riyadu Salihin arba'u da hadis ba haka ji kamar shi shahin musulun duk inda aka nakaltowa in an ji ana magana hadisi duk inda za a kawo fasar sai a ce kalan nawa fi shahin musulun kuma akwai shahunan musulun da yawa amma Allah ya sami albarka ya tafi ya tafi ya tafi ji a taƙari ilmin musulun ji a taƙari shi ya zo yadda ake karanta a takarib kusan ya fi yadda ake karanta muƙaddima ta ibn salah imamun siyuɗi ya zo ya mata sharhi cikin mai a tadrib sannan ya zo ya wata a tadrib zuwa alfiya so eh, tafai imamun nawawi Allah ya samu su Allah ya samu su alfarka sosai mai wake magana mhm ta ka bude baki alaikum salam wala ta baki in sun tabbatar da yana cutarwa ana yi in sun tabbatar da zai cutu idan ciki bai kai kwana bai kai bai ina ina ƙarami sosai wata guda waye aka tabbatar da yawon zai cutu to ana zubar da shi in bai kai kwana tamanin ba eh, yaro ke in bai kai kwana tamanin ba aka tabbatar da yaro zai cutu kwana tamanin da ɗai aka tabbatar da yaron zai cutu to ana iya zubar suwa ko ya kai wata takwas aka tabbatar da uwar za ta cutu ana zubar suwa a ce wannan cike in ta haihuwar mutuwa za ta yi to ana zuba suwa likitoci su tabbatar saboda mai saboda ita ce an kama ta ta amfani ta yi sallah ta yi amfani bai shi za a rasa ka ga wani abu da yake gaibi ne zai yi zo sati guda ya rasu an kashe an kashe uwa ta saboda shi da zai yi ba tsaye bismillah bismillah hmm. cewa eh. a wannan ba kashe iya ba ne wannan kama azulun hana ne shi ne wa'adul hafi shi ma kashe iya ne na koye wanda bai kai laifin wannan ba sai haka mace ta hana makanta ɗaukar ciki mace ta yi alwaye ko ta sha ko ta dibawa ake akwai lalura ko uzuri da ya yaka babu babu kyawu amma dai bai kai kashe ɗiya ba kashe ɗiya ba hmm. ya yi magana a kan Wala ba na ji. Eh. Thank you.

in hmm. in hmm. a inda ba da niyyar aure na biyu ta yi shi da niyyar ta dawo gida ba tana ya kashe shi saboda wani dalilin ta dawo in dai ba ta tafi da wannan niyyar ba ne kawai babu ba ta gamsu ba ne zama aure babu dole ga namiji da mace lokacin da mutum ya aure mace kawai ya ji ba ta yi mai ba ina halatta ya sake ta lokacin da mace ta aure namiji ta ji kawai bai namiji aure ta ji kawai bai yi mata ba tana tsaye a yi hulɗi ta ba shi kuɗi ne na iba eh, irin wancan bane abinda abda illa ta auri miji ya suke ta saki uku ta tafi da niyyar ta auri wani ta da wucin da kawai a ta auri miji ya mata saki uku ta ji ta yi wai aure ta ji kai gidan wancan ya fi ta kashe ta koma babu ne shi amma ta tafi da niyyar don ta tsaye wannan ba wannan ba aure wannan kawai halastawa ne shi an matsala amma aure ne ta yi amma na ji kawai bai yi ba za ka zan koma yana halatta subha lokaci ko eh malam lawali an ce lokaci data guda bismillah ce halatta ban amma dai bai kamata halatta hukuncin Allah da annabi sanan mallamai na wannan zamanin su yi maganganu kame da halatta da rashin halatta da madan abubuwan bai iya cinuwa akwai sala mafi kyawu wadda limamin makka ibnu kumai da ya rubuta misala ce mai kyau game da hukunce-hukunce zuwa kasashen da ba na musulmi ba ci abin da ke tunawa ciki shine bayan halatta a yi yawon shakatawa ko mutum ya biya ya je ingila yawon shakatawa ya je america yawon shakatawa na biyu na na ɗai wanda fi shi muni ta hiyatar da zama na dindindin mutum ya bar ƙasar musulmi ya je ƙasar da ba ta musulmi wani ya yawaita kowa ya zuwa can da fasfot da komai ka je can ka zauna na dindindin to baya halatta na uku yana halatta ka tafi neman ilmin ka dawo ilmin da can ɗai aka samu ne kamar karatu da sauransu wanda a saɓani haka yin tambayar ka bai iya cin komai to bai iya fitowa haka sai mu ce ku su bada kallama bi hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai karatu shama'il gobe insha Allah